Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar di ya shigo Najeriya ne a ranar Talata daga jamhuriyar Nijar, inda ya fara kai ziyara a jihar Borno ya gana da gwamna Baba Babagana Umar Zulum kan muhimman abubuwan kawo ci gaba a jihar Ghana da 'yan gudun hijira wasu iyalan da rikicin Boko Haram ya shafa da kuma wasu tubabbun mayakan Boko Haram. Daga bisani Antonio Guterres ya shigo babban birnin tarayyar ƙasar, don muhimman abubuwa da suka kunshi ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, shugabannin addinai da ma jigajigai a bangaren tattalin arziki. Zalika Guterres ya jagoranci bikin shimfiɗa furanni a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin na Abuja domin tunawa da mutane 23 da suka rasa ransu a harin bam da 'yan ta'adda suka kai kan ginin majalisar a watan Agustar shekarar 2011. A yayin jawabinsa a lokacin taron shimfiɗa furannin, Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta taɓa mantawa da ma'aikatanta da suka sadaukar da kansu wajen aiki wa ƙasar ba tare da miƙa godiya ga gwamnatin Najeriya da ta sake aikin gina ofishin majalisar don ma'aikatanta su koma bakin aiki. Those staff members who lost their lives were unsung heroes who proudly served Nigerians through our organization's work. We will never forget them. Today, the UN family stands in solidarity with the victims' families as well as the women and men who work at UN House every day to serve and support the people of Nigeria. A cikin waɗanda suka gana da Guterres dai akwai ministan ayyukan mata Pauline Taran wacce ta yi jawabi kan abin da ya kawo su. Abin da ya kama shi ne mu zo mu kawo kukan mata matan Najeriya a gaban shugaban majalisar ɗinkin duniya da ya zo Najeriya. Ke ma kin san cewa matan Najeriya suna wahala a fannin fyaɗe ne za a yi ma yara fyaɗe ba za a yi wani abu a kai ba. Yau da safen nan na yi ihu domin kes na Ochenya wanda uba shi lecturer ɗin da yaron shi duka suka yi ta rafin yarinya na har ta mutu amma wai kotu ta sake shi yaron kuma ya ɓata a ta yaya wannan rashin gaskiya da rashin adalci da ake yi wa mata ya yawa mata ana kashe su dare da rana an bar yara marayu mata suna nan a duk inda akwai tashi hankali mata ne da yara ke wahala in kin je Borno yanzu a IDP camp a nan Abuja IDP Camp mata ne da yara to mun ka kuka wa shi Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya ya taimaka da kudaden da za a kara ba wa mata empowerment a tallafa wa mata domin su samu cin gaba da shanin kasuwancin su da sauransu domin idan mace ta samu karuwa ta samu goyon baya iyali ne za ta amfana a wani bangare kuma shugabar matan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Dr. Beta Edo Abdu ta bayyana cewa kamata ya yi ai aiki tukuru wajen kawo ƙarshen matsalolin da mata ke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum a ƙasar tare da bayyana jin daɗi a game da ganawa da suka yi da Guterres. Basically the girl child has to go through a whole lot to achieve her dreams and these are the hurdles which we must be very intentional about overcoming from policy level to legislative level. We're happy that the UN Secretary General has had a meeting with us and he is going to be sending out this message to the leadership of the country. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar D ya fara ziyararsa na ƙasashen Afirka uku ne a ranar Lahadi a ƙasar Senegal a wani mataki na rangadin haɗin kan watan Ramadan. Dima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.